ba tare da ya ce komai ba ya miƙa mata wayar karf idanuwan da suka sauka akan fuskarta yarinyar da ke akan wulfefa ɗinsa fashewa ta yi da matsanancin kuka tamkar ranta zai fita da sauri ya sanya tafin hannun shi ɗaya ya toshe mata bakinta haɗi da girgiza mata kai alamar ta yi shiru da kyar ta haɗiye kukan yayin da suke kallon juna sai yanzu ta gane dalilin zubar hawayen shi a hankali ya zame tafin hannun shi daga saman bakinta haka ya bata damar yin magana cikin raunin murya ta furta mun yi babban rashi yayi shirin babu rabon su rayuwa tare da yata angel yarinyar tana kama da mu kamar ni na haife ta mutuwa ta yi mana yankan kauna allah ya ji kanta da kyar ta karasa maganar a hankali ta mayar da rinannin idanuwanta kan hotar jinjirar yarinyar da ke anannaɗe cikin tawul fari an sanya mata kayan sanyi fara ce sol kamar ka taɓa jini ya ɗigo daradaran idanuwanta sun buɗe sosai ba ni da abin kallo da ya wuce hotonta da ita nake kwana da ita nake tashi na mutu akan kaunarta ba zan taɓa daina santa ba kuma ba na tunanin ko da a ce na yi aure zan samu madadinta a duniyar nan na yi da na sanin abin da na aikata mata har yau idan na tuna cewa da hannuna na yi hakan sai in ji gabaki ɗaya na tsani kaina cikin jin ƙona rai ya ƙarasa maganar tsananin tausayin shi ne ya kama binanzir idanuwansu sun kada jawar har ta bude baki za ta yi magana motsin bude kofar toilet ya dakatar da ita sam ta manta da zinatu a toilet da sauri ta goge hawayenta dr shirin ma ya share hawayensa muryar shi a dasashe ce wane ne a toilet kafin ta basa amsa zinatu ta fito fuskarta da alamun lemar ruwa tamkar bata san me suke tattaunawa ba har kuka ta yi musu saboda sun ba ta tausayi duk da bata fahimci kan zancen nasu ba ita a tunaninta yayin shirin ɗinta ya taɓa san wata sannan hoton da ya taɓa nuna mata a wayarsa a matsayin nata yake kallo yanzu ta gane ba ita ba ce ya ɓoye mata ne har cikin ranta bata ji daɗin hakan ba jikinta ya yi sanyi tamkar wadda aka zare wa laga sun kura mata ido suna kallon ta fatan Allah ya sa bata ji me suke tattaunawa ba Zinatu dama kina cikin toilet tsawon lokacin da na shigo ɗakin jinjina masa kai ta yi eh yaya shirin ban san ka shigo ɗakin ba uzuri ne ya rike ni a toilet a cire zuciya ya sauke jin ta ce bata san ya shigo ba ina kwana ka tashi lafiya maryar shi a rauna ce ya amsa mata lafiya lau ruwan zir ta yi wanda ta yi shiru tana kallon ta daga ita har dr shirin ɗin fuskokinsu sun yi jawur saboda kukan da suka sha a haka suke kokarin ɓoye mata damuwarsu bayan ga alama nan ta gani anti binanzir bari na je ɗaki in yi sallar a can na manta jiya ban ɗauko hijabi na ba ta faɗa hakan ne don ta ba su damar ci gaba da tattaunawarsu binanzir ta ce a'a ba sai kin je ɗaki ba ga hijab ɗina ki da ita ta faɗa tare da cire hijab ɗin ta miƙa mata da sauri zinata ta ce a'a ki bar shi na fi son na je ɗaki na ne a can na ga kamar kuna yin magana ne ke da yayi shirin murmushin yake nan zira ta sakar mata kada ki damu kan wata ba wani abu muke tattaunawa ba ki ma za mu iya yin firar da ke assalamu alaikum mom laila ce ta dako sallama gaba ɗaya suka ɗago suna kallonta doguwar riga ce a jikin ta milikalo ta yafa mayafi a kanta fuskar ta ɗauke da fara'a take duban su har suna haɗa baki wurin gaishe da ita ina kwanan momi kin tashi lafiya cikin kulawa ta amsa musu da cewa lafiya lau alhamdulillah fata na same ku lafiya zinatu ya aka yi na ganki a tsaye washe baki zinatu ta yi tana faɗin yanzu na fito daga toilet na yi alwala ne zan yi sallah mam laila ta ce ok ya kamata ki kada ki makara amsa mata ta yi da to da sauri ta nufi kofar fita a ɗakin ta fice ciki da fargaban cike da fargabar kada antibinin zir ta dakatar da ita bayan ta fita daga ɗakin ajiyar zuciya ta shiga saukewa hakika ta ji daɗin takaicin halin da ta ga Dr. shirim shirin ɗinta da Antibi Nanzir Ta shiga damuwa tabbas tana ji a ranta. Wani mummunan abin ne ya taɓa faruwa da su. A kagare take da sanjin jin wacece yarinyar binanzir dinta, Sannan kuma wacece matar da ta ji yayi shirin ɗinta. Yana magana akai Har yake faɗin ba zai samu madadinta ba. Ko da a ce yayi aure. Burinta a yanzu shine ta ga hoton matar da ya shirin yake nuna wa binanzir a wayarsa. Da wannan tunanin ta nufi ɗakinta da ke a can saman upstairs bayan fitar zinatu dr shirim da binanzir suka meke tsaye suna fuskantar mahaifiyarsu da ke bin su da kallo mai tattare da alamar tambaya me ke damun ku ne ya aka naga fuskokin ku sun yi ja kamar waɗanda suka yi kuka tambayar da ta fara jifa musu kenan binanzir ce ta yi kokarin cewa ni da yashirin ne muke yin firar yau rabo muna tuna rayuwar mu ta baya ne kafin mu rabu hmm, ya kamata ku manta da abin da ya wuce tuna bayan nan bai da amfani tunda ba abin arziki bane ya faru Dr. Shiram ya ce haka ne momi za mu yi kokarin yin hakan shiru ta danyi na wani lokaci tana kallon su har dai zira ta fahimci kamar akwai wani abu da ke a kasan zuciyar mahaifiyar tasu momi kina son yin magana da mu ne girgiza kai ta danyi kafin ta ce tausayi rayuwarku nake ji ina jin fargaba ranar da zan mutu in bar ku a duniyar nan mai cike da rudani saboda mahaifinku ba zai iya tsaya muku ba shi kanshi juya shi ake yi jikinsu ya yi sanyi cin abin da ta ce tamkar tana ba su wasiya ne matsawa ta yi kusa da su tare da riko hannayensu cikin nata ba zan ɓoye muku ba shi nake kamar wani abu zai faru mu ki daina faɗin haka ki kwantar da hankalinki Allah yana tare da mu ni bana so na jikina zancen mutuwa Dr. Shiram ne ya yi maganar addu'ar ki kaɗai muke bukata mama ki daina sanya damuwa a ranki Binanzar ce ta faɗi haka gyaɗa kai mum laila ta yi shikenan na daina finanzir yaushe zaki je gidan anina murmushi finanzir ta sake kafin ta bata amsar tambayar ta Dr. Shirin ya riga ta faɗi zuwa jibi insha Allahu zan kai ta gidan da kaina mum laila ta ce na ji daɗin jin hakan zan yi magana da mahaifinku shi ke da layin mahaifin Anila in ya so sai faɗa mishi game da zuwanku tunda babu wanda ya san gidan nasu sai sun tura mana da sai tura mana da address ɗinsu Binanzir ta ce hakan yayi mun gode mumi. Ki kwantar da hankalinki dan na lura kamar ba kya jin daɗi. Murmushi mum Laila ta sakar musu lokaci ɗaya kuma yanayin fuskar ta ya canza ganin wani abu a jikin Binanzir har ta bude baki za ta yi magana sai kuma ta fasa tana kokonto a cikin zuciyarta. mumi lafiya? Binanzir ce ta farkar da ita ganin ta kura ido tana kallon wuyanta. Girgiza kai ta yi ba komai bari na koma ɗaki. na manta ban yi azkar ba ina fata kuma kun yi naku ko da yake na san mashirin ya yayi kefa ta faɗa tana kallon binanzir hankalinta ya fi karkata akan jan taɓin da ta gani a gefen wuyan binanzir kamar ya gushinta aka yi fatar wurin duk ta karkarce na yi momi bayan na kammala sallar asuba jim ta ɗanyi kafin ta ce oke ku ci gaba da firar ku. amma don allah a daina tuna bayan nan murmushi su ya sake insha Allahu momi juyawa ta yi ta nufi kofar fita a ɗakin zuciyarta na harbawa da sauri-sauri ta ruɗe da abin da ta gani tambayoyi ta shiga jefa makanta me kawo jin taɓo da sahun yagushi saman wuyan binanzir da wannan tunanin ta nufi ɗakinta abin da ya faru bayan big guy ya fita neman hanna cikin takun sauri big guy ya nufi bedroom ɗinsu da ke a downstate watakil a ci sa'a ya ganta hankalinsa ba a kwance yake ba saboda ya bincika ko ina na bat ɗinsu sako da lungu babu cikon yarinyar da yake nema ba karamin rodewa yayi ba fargabansa kada a ce wani wajen ta je ta fada ta kasa fita ɗaya bayan ɗaya yake shiga ɗakunan matan babu kowa ya bi hanyar da za ta kai shi bedroom ɗin mazan a bakin kofar ɗakin su Naufal ya ci birki ya dafe jikin glass doɗin. ɗin a slowly kofar ta zuge leƙawa ciki yayi a kwakwance ya same su a saman shimfiɗaɗɗen gadonsu sun ci kurkuɗe kamar kifin gwangwani gaba ɗaya sun lallaba jikinsu da bargo buga kofar yi ransa a jagule ya juya zai fice daga ɗakin ganin maza ne zalla kuma gabaki ɗayansu suke a ɗakin su naufal cak ya tsaya da tafiya kwakwalwarsa ta soma tariyo masa abin da ya gani da sauri ya koma ɗakin ya tsaya daga bakin gadan yana kallon kafafuwansu da suka leko daga cikin bargon a hankali ya ɗaura idanuwansa kan kafar da yake hasashen ta mace ce ba ta namiji ba shef ɗinta ya bambanta da na mazan kuma ta fi su karanta hannu ya miƙa ya damke kasar bargon ya yaye shi lokaci ɗaya big guy ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya hankalin shi ya kwanta ya samu nutsuwa ce a tsakiyar mazan ta kankame gabriel kamar za ta koma cikinsa ya yi mamakin ganinta tsumo-tsumo a cikinsu gefenta na dama naufal ne da haris daga bangaren hagun katifar Gabriel ne da Javid sun yi nisa a cikin baccinsu a cikin zuciyar shi ya furta kin tayar min da hankali na?' ya ambaci hakan ne tare da sakin bargon ya juya ya fice daga ɗakin nasu Allah sarki Unesa Angel fitowa ta daga cikin toilet fuskar ta da alamar leman ruwa Salsabil yana daga zaune saman gadon ya jingina bayansa jikin headboard yayin da Jane Snake ɗin yake a kwance a gefensa ya ɗaura kansa saman jikinsa jin motsin fitowarta ne jin motsin fitowarta ne janyo hankalin salsabil ga kallonta baiwar Allah ba karamin tausayi take ba shi ba yar karama da ita ta daura makanta damuwar da ko wani babba ba zai iya jurar ta ba ganin yana kallonta ne yasa ta dan saki fuskar ta da ta kumbura suntum fuskar ki kika wanko za masa kai tai a'a alwala nayi amma ba a fara kiran sallar asuba ba na fila nake so na fara yi kafin a kira sallar asuba ina so zan yi madani ɗina addu'o'i ne marmashi salsabil ya sakar mata dama sai da ya ayyana hakan a ran shi kina kaunar dan uwan nan naki fiye da yadda nake kaunar kaina ta furta hakan tare da juyawa ta nufi kofar fita a ɗakin dan ta je nasu ɗakin ta ɗauko hijabin da za ta yi sallah har ta kusa fita daga ɗakin kamar an ce ta waiwayo ta kalli gadon ba zato ba tsammani macijin ya girgiza yana kokarin tashi da sauri ta furta yanzu zan dawo maiman kada ka biyo ni ni ma ba zan iya yin nesa da kai ba hijabin sallah zan ɗauko a daki komawa macijin yayi tare da ɗaura kansa saman jikin salsabil ajiyar zuciya ta sauke haɗi da yin kayataccen murmushi salsabil da ke kallonta shi ma murmushin yake yi lamarin da nishi na matukar bashi mamaki juyawa ta yi da sauri ta fice daga ɗakin a hankali take tattaka matattakalar benin kasancewar ko'ina na fat ɗin da haske tamkar da rana ba ka taɓa gane lokaci sai ka kalla agogo a tsanake take bin ginin da kallo yayin da take sakowa dan zuciyarta ta yi mata nauyi zazzaɓin jikinta sai karan nunkuwa yake yi ita kaɗai ta san halin da take a ciki da a ce za ta iya ɗauke ma abin da ke damun shi ta kuwa ta yi hakan zai fi mata sauki akan ta gansa a mawuyacin hali tana gab da za ta dira Kafar ta kan fulo ɗin falo ran ta ba ta cewar akwai mutum a wurin warga idanuwanta ta yi akan face ba bata ga kowa ba a hankali ta mayar da idanuwan nata kan second flo rasta ji gabanta ya faɗi ganin mutumin nan da ta taba gani a ɗakin motsa jiki yana motsa jiki ya juya mata baya bata iya ganin fuskarsa da kyau Bata iya ganin fuskarsa da kyau bata sanya aka yi ta tsinci kanta da yi masa kallon kurella ba ba komai take son gani ba face fuskar shi sai dai kash ta kasa ganinta faffaɗan bayansa kaɗai take kallo ba karamin jiki ne da shi ba marɗaɗɗan dantsin hannayensa take kallo da alama ya riƙe wani abu yana sha a kwaf duba da yadda hannunsa na dama ke motsi yayin da ɗayan hannun nasa ya zira shi short pocket ɗinsa a ranta ta ayyana kowane ne wannan mutumin daga gani yana da karfi da tarin dukiya komai nashi cikin kasaita yake yinsa daidai da yanayin tsayuwarsa abin kallo ce ya dan jingina bayansa jikin benin hankalinta ya karkata a kansa ta manta da hijabin da za ta je ɗakowa ta tafi wani tunanin daban ita so take ta ga wane ne shi ranta ya fi ba ta cewar cif ɗin da ta ji ana faɗi ne unesa firgige ta ɗauke idanta daga kallon cif da take yi jin muryar bos da sauri yake tunkaro ta shigowarsa kenan fat ɗin jallabiya ce a jikinsa ya sanya face mask a fuskarsa ta yi mamakin ganinsa a irin wannan lokacin abin da bata sani ba lokacin da boss ya ambaci sunanta chief owis ya juya don ganin wane ne ke magana daidai sa'ad da ita kuma ta kawar da kanta natsuwa ya yana duban su daga can saman second floor baki bacci ba tambayar da boss ya jefa mata kenan a yayin da ya ƙara so gabanta ya ci buriki ya tsaya yana kallon fuskarta ban jima da farkawa ba amma me ya hana ka bacci ta tambaya tana kallon rainannin idanuwansa masu ɗauke da tsantsar damuwa ta ya zan iya yin bacci bayan kima baki ba matashin murmushin ta ɗan sake har cikin ranta ta ji daɗin maganarsa shi kuwa ji yake kamar ya rungumo ta ko ya ɗan ji sanyi a ransa ya damu da halin da suke a ciki ita da ɗan uwanta tausayinsu ya hana shi su goni. har ya gaza rantsawa me yasa ya fito don ya zo ganin su ya kamata ka kwanta ka huta bus na fahimci ka damu da ni me yasa ta ya ba zan damu da ke ba ke fa jini na ce jinin da ke yawo a jikina shi yake yawo a jikinki da sauri ya katse maganar jin subul da bakan da yayi murmushin gefen fuska ta yi masa ga dukkanin alamu ta ji daɗin maganar shi bos kai shiru baka karasa zancen ba ni wallahi idan kana yi min magana sai in ji kamar mahaifina me yasa kika ce haka saboda yana ƙaunata fiye da yadda yake ƙaunar kansa ya sadaukar da farin cikinsa saboda ni na yi rashin ji a kuruciyata na azabtar da dadina amma duk idan na tuna a yanzu sai in ji haushin kaina sambato take yi mishi san bata san me take furtawa ba abu ne ya haɗe mata ga raɗaɗin da zuciyar take yi mata shi yasa take yi mishi zuba tana magana hawaye na taruwa a cikin idanuwanta amma me yasa kike jin haushin kanki a yanzu muryar shi a raunace ya furta mata maganar shashshekar kuka ta soma yi masa tana faɗin saboda na gane cewa ba da masoyi a duniyar nan da ya wuce shi ba ni da tamkar shi har abada har yau idan na tuna cewa shine silar duk wani abu da na koya a duniyar nan ba karamin daɗi nake ji ba ƙasa ka rasa maganar ta yi sakamakon janyo ta da ya zuwa jikinsa ya rungume ta sosai haɗi da ɗaura hannayensa saman bayanta yana lallashinta bata kawo komai a ranta ba sai dai bugun zuciyarta da ta ji ya ƙaru ta jima tana mamakin yanayin da take tsintar kanta idan bos yana kusa da ita sakankancewa take yi ta ji kamar dadin ta ne ya dawo ya isa haka ki daina kuka unaisa insha Allah ki zai bayyana ba ma ke kadai ba da sauran yan uwanki duk zamu binciko musu ku ajiyar zuciya ta shiga saukewa ta kasa raba jikinta daga nashi tamkar za ta koma jikin shi duk wannan abin da ke faruwa a tsakanin Bosman da Unesa akan irin Chief Owis yayin da yake kwarbar kwafi ɗinsa. Tunawa da hijabin da za ta ɗauko ne yasa ta yi saurin furta. Bos na manta, alwala ne zan je ɗaki na ɗauko hijabi da prayer Ya kamata na tafi idan da nishi ji na daɗe, zai iya biyo ni. Yanzu ma da kyar ya bari na fito. Ta faɗa tana raba jikinta daga nashi. Na gode da kulawarka a gare mu. Kada ki damu, mu je na raka ki ɗakin. Bana so na takura maka. Na ga idanuwanka sun kaɗa jawura bacci ne a idanka ya kamata ka je ka kwanta ta faɗa tana kokarin kakaro murmushi riko hannunta yayi a cikin nasa da zolaya ya ce sai fa na biki Allah ai tunda baki rintsa ba ni ma ba zan yi bacci ba zan zauna a tare da ku har sai na ga abin da ya ture ma buzo nade dariya ta ɗan sake jin maganar shi ta karshe a tare suka jera zuwa bedroom din nasu ko da suka karasa ɗakin a ruɗe ta furta bus babu batulfa ta faɗa tana faman zara ido a kan gadonsu ki kwantar da hankalinki na san inda suke ba sace su aka yi ba abin da ya faru ne ɗazu ya tayar musu da hankalinsu ne na raka su ɗakin ummi na san yanzu haka sun yi nisa a cikin baccinsu a cire zuciya ta sauke har ta ji sanyi a ranta bayan allah na san da kyar suka iya rantsawa musamman ma aziza ta fi kowa tsoro a cikinsu ta furta hakan tare da kama hanyar kulos ɗinsu bin bayan ta yi da kallo har ta ɓace maganin shi maganar aminin shi ce ta faɗo masa a ransa a ranar da ya kira shi video call yana daga kwance saman gado shi da angel ɗinsa tuni idanuwan shi suka cacciko tab da kwalla hakika ya yi babban rashin da ba zai taɓa samun mai maye masa gurbinsa ba a hankali ya furta Allah ya ci kanka aminina bos mu tafi muryar unaisa ce ta farkar da shi ga kallanta har ta zura hijabin jikinta launin milik Ya gwiwa ta tsaya mata hannunta a rike da prayer mat lokaci ɗaya annorin fuskar ta ya ɗauke Ta maranta babu daɗi tauriya kawai take yi me yasa kika ɓata fuska zambara masa baki ta yi kafin ta ce kai ne mana ka ki jin magana ta ni na san bacci ne ke addabar ka amma ka ki zuwa ka kwanta kalli idanuwanka har sun canza launi sun yi jawar da su cikin kulawa ta yi maganar in a cool voice ya furta karki damu da ni babu bacci a tare da ni idona ne ke yi min ciwo kafin na fito daga gida sai da na ɗiga magani unaisa sarkin tausayi duk sai ta ji babu daɗi jin bai da lafiya Allah ya baka lafiya Bos, amma don Allah ka je ka kwanta kai bacci ba komai ya tuna ba face maganarta lokacin da tana yarantarta idan bai da lafiya ya kwanta don ya yi bacci a saman jikin shi take hayewa tana faɗin ai wallahi ba zan bari kai bacci ba ka jira sai lokacin da ni ma zan yi sai mu yi a tare idan ta faɗi hakan To bai isa ya yi bacci ba dole ya jira har zuwa time ɗin da za ta gama wahalar da shi tukunna sai bacci ya yi zurfi a cikin tunanin shi muryarta ta dawo da shi Allah sarki wannan kenan ni ma muryarta ya dawo da ni cikin hayyaci na sanin cewa lokaci ya yi don haka duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ko a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na sittin da 68 dagowa yayi da kansa hawaye sun wanke fuskar shi Binanzir da ke kallon shi ita ma hawayen ke fita a idananta zara hannun shi cikin aljihun jallabiyar jikinsa